بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام النووي رحمة الله عليه في كتابه الأذكار النووية والنزيز ومجلس ثم نهم سند ترى إن شاء الله تعالى باب فضيلة الأذان باب دزي بياني أكم فللكيرا سلا الأذان ما لمن لا رد فيه كما الإمام النووي يا فدي يكي شوى أنا شوى التعزيم ya zo a cin hadisi a ta'azi wanda dama shine yafi dacewa da mazarin azzana yu'azzinu ta'ziman hmm? sannan ana cewa al'azin al'azim kiran sallah da larabci in an ce al'azan ko at-ta'zim ko shi shine al'ila sanarwa amma a istilahin shari'a idan suka ce al'azanu shine al'ilamu bi dukhuli وقت الصلاة المفروضة بألفاظ مخصوصة الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة بألفاظ مخصوصة sanar da cewa lokacin sallar farilla ya yi da wasu lafuzza ke ɓantattu wannan yake nuna mana na farko ne a cikin tarifinmu ba a yi ma wata sallah wadda ba ta farilla ba kira da waɗannan lafuzza sannan na biyu tarifinmu na nuna cewa ne she ba haka nan kawai ake kiran ake sanar da mutane ba bi alfazin makhsusati da wasu da wasu lafuzza ke bantattu ba haka nan kawai za a ce ma mutane su zo su yi sallah ba akwai alfaz shar'iyya makhsusa to shine wannan sannan ana kiran kiran sallah da annida fa idza nadaytum as-salata takhuduha huzuwan wa la'iba kaga nadaitu ila salati ko asalata kaga kiran sallah ana ce mishi annida idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah to kaga nida'i ana ce masa haka الإمام النووي رحمة الله عليه يتروينا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم يتشي لو يعلم الناس ما في النداء كاجنيكو دا متعني سنسان أبن دكي تشكين كيران صلى نفل لا دا درجة والصف الأول دا كما سنسان أبن دكي تشكين zama a sahun farko ka samu sahun farko sun malam ya sannan ba su samu a ce su ladanai ba ne ko ba su samu sahun farko ba illa an yastahimu alaihi face sai an yi ƙura'a ba za ka samu sahun farko ba ba za ka zama mai kiran sallah ba sai an yi ƙura'a to lattahamu to da sun yadda su yi ƙura'a eh, al shine al-iqtira al-iqtira ayi qura'a wannan hadisin yana daga cikin hadisan da suka tabbatar da ana yin qur'a inda tajahuli idan ya zama masu neman abu sun yawa kuma dukkaninsu ta sayawat haluhu halinsu ya zama ɗaya to sai ayi musu kuri'a sai a yi ƙuri'a al'imam الإمام ibn farhun al-malik a ɗaya daga cikin littafansa ya kawo hanyoyi guda ashirin da hudu waɗanda ake yin ƙuri'a a cikinsu hanyoyi da ake yin ƙura'a ko kuma wurare guda ashirin da hudu ake yin ƙuri'a to wannan yana ciki abinda ya shafi ladanci al-imam nawawi rahmatullahi alaihi a cikin sharh muslim yayi sharhin wannan hadisi na sayyiduna abu hurairah yake cewa wa ma'anahu abinda ake nufi da wannan hadisin annahum law alimu fadilata al da a ce musulmai sun san falalar da ke cikin kiran sallah wa qadraha kuma suka san matsayin wannan falalar wa azima jaza'ihi kuma suka san girman ladan da ake samu na kiran sallah thumma lam yajidu tariqan sannan ba su samu hanyar da za su zama ladanai yuhassilunahu bihi a ce za su samu wannan su zama ladanan da za su kiran sallah ba li dhiqil waqti an azanin saboda kila lokaci ya kure na kiran sallah aw li kai la lil masjid illa wahid ko kuma ya kasance ladani ɗaya kawai aka zaba a masallacin shi kadai ne ladani laqtara'u fi tahsilihi to da sun yadda ko da ƙura'a za a yi to su yi ƙura'a kan waye za a naɗa ya zama lada da mutane sun san darajar da ke cikin ladanci sannan sai ce walau ya alamu na mafi sassil awwali da a ce sun san abin da ke cikin sahun farko min alfadilati na falala da daraja nahwa ma sabaka kwatankwacin abin da ya gabata na ladan kiran sallah waja'u ilaihi daf'atan wahidatan kuma suka zo sahu daya a lokaci daya wa daqa anhum sai sahu daya ya kasa daukar su thumma lam yasmah ba'dhum li bihi sannan wasu suka kiyarda wasu su shiga sahun ce tunda ba za mu samu ba duk a fasa shiga sahun farkon misali to laqtara'u alaihi da sun yadda an musu qura'a saboda sahun farko da mahimmancin ladanci ladanci to kun ga ashe ladanci babban abu ne a musulunci wannan hadisin yana daga cikin hadisan da malamai suke suke suke suke kafa hujja da shi akan mahimmancin ladanci har suke tattaunawa ma wai da ladanci da limanci wanne yafi i suka kawo tattaunawa da al-Imam an-Nawawi zai magana a ƙasa a nan a cikin al-Azkar za mu ji yadda zai kacewa a mazhabin shafi'iyya suna da maganganun hudu akwai malamai da yawa da suka tafi akan cewa ladanci ya fi limanci eh. wannan hadisi al-imam al-bukhari ya ruwaito shi da muslim a cikin sahihani nasu an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullah qala idza nudiya lis-salati idan aka kira sallah adbar ash-shaytanu wa lahu shi dan ya juya da gudu ya juya baya wala hu zuratun yana rihi la yasma'u ta'zi hatta la yasma'a ta'zina wai shi ba zai ji kiran sallah ba saboda ne saboda bakin cikin da yake ma dan adam da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa babu wata halitta da za ta ji sautin mai kiran sallah face ranar lahira sai ta zo ta masa shaida duk wani sauti duk wani mai ji da ya ji kiran sallah mai kiran sallah to ranar lahira sai ya zo yana masa shaida a gaban Allah cewa Allah wannan bawan ka ne na gari shi yake kira mu mai sallah mu bauta maka to shaidan wai ba zai ji ba kada Allah ya ta ya ji ai kai ma ka san dai ba zai ma shaida ba kai ka yadda a ce shaidan na cikin shaidin ka akwai damuwa ko ba damuwa akwai damuwa Allah shi to wai ba zai ji ba sai tafi yana tarihi sai an tafi sai ya zo sai kuma ziga kai ce an kira sallah sai ya rika sa maka salayi yi sabbitu sai sa ka kaji jikinka da nauyi in ka dage ka danne shi ka tashi ka tafi masallaci shi kenan sai ta kuma ci gaba da ziga ka sai ta ziga ka sai an zo za a sake tare ya kama kuma sai sake gugawa da gudu wai ba zai ji ba domin kiran sallah al akwai lafuzin kiran sallah lafuzin kiran sallah shi yasa wasu suke cewa al a zanun sanin al a zanun sanin iqama kiran sallah ne na biyu ba zai ji ba sai an zo an tada sallah to daga nan kuma sai ya dawo sai ya sa maka ghafla maimakon ka zama kana iqbali ga Allah ta'ala kana ganawa da Allah ne annabi sama yace al-musalli yunaji rabbahu mai sallah yana gana da Allah ne sai zo sai rika kawo maka abubuwa abinda ka manta shekara goma sai tuno maka ka aje wani abu ka neme shi ko sama ko kasa a ɗakin ka baka gan ba sai ka yi kabbara sai zo ya ce maka ai a ƙarƙashin gado ka ka ka bar shi saboda ya kwashe maka lada sai ya sa maka iltifatu sadar ya sa maka waige na zuci idan bai sa maka iltifatu basar ba in ya kafi Allah ya sa kafi kafi karfinsa ka danne shi a abin da ya shafi waige ba za ka rika waige irin na yara ba to sai ya sa maka waigen zuci wanda ya fi haɗari ya fi haɗari wanda mansum ya ce ikhtilasu ne yakhtalisuhu shaytanu min salati ahadikum waige a talla ko na zuci ko na ido ko na zuci ko na ido to ikhtilasu ne tane ne shedan yake zuwa yana mawawa a sallarsa dama ba a ba kowa same sai wawa ko ba ku yadda ba to kun ga shine wannan وعن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس عناقا يوم القيامة من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتشي كمن يد سجدنا معاوية بن عدي سفيان رضي الله عنه ما يجد قريشي almu'azzinuna masu kiran sallah atwalun nasi anakan yawmal qiyama su suka fi dogon wuya ranar lahira masu kiran sallah wuyan ya yafi na kowa tsawo a ranar lahira to malaman hadisi sun yi sharhi mai tsawo a game da wannan hadisi me ake nufi da tsulul unqi din ake nufi da tsawon wuya al-imam abul abbas al-qurtubi a cikin al-mufhim yake cewa ikhtulifa fi ta'wili an yi saɓani a game da fassarar aswalun nasi unuqan yawmal qiyama ko atwalun nasi anaqan yawmal qiyama masu kiran sallah su suka fi tsawon wuya ranar gobe alkiyama to me ake nufi da haka sai yake cewa wasu suka ce ma'anahu faqila ma'anahu atwalun nasi tashawufan ila rahmatillahi ta'ala wa sawabihi su suka fi ɗagawa domin su hango tarin rahmat da Allah ya musu da kuma tarin ladan da Allah maɗaukacin sarki ya musu sai su ɗaga wuyansu domin su hango tilin ladan da Allah ya ajiye musu da kuma rahamarsa a gare su fassara farko kenan fassara ta biyu suka ci suka shine ma yake cewa li'anna al-mutashawwifa yutilu 'unuqahu lima yatashawwafu ilayhi domin idan mutum yana son ya hango wani abu abin da yake shine zaka ga yana ɗaga wuya ko to suna son su gano ladan da Allah ya tanadan musu a tarin filin tashin alkiyama to sai su rika daga wuyansu liza ju'ilu atwalan nasi anaka shi yasa sai aka sa wuyansu yafi na kowa kaga wannan fassara ta farko kenan wasu kuma malaman suka ce kaman annabi ibn shumay rahmatullahi alayhi yace idza aljaman nas al'araq idan guni ya shanya mutane balat a'naquhum li alla yaghshahum dhalika al-kadhbu su masu kiran sallah sai Allah ya sa wuyayensu ya zama wuyayensu zama suna da tsawo saboda su wannan damuwar da za a shiga har ta sa mutane gumi to su ba za ta shanye su ba kaga wannan fassara ce mai kyau ita ma za a shiga gumi to su sai Allah ya sa wuyansu na da tsawo kaga duk yadda aka ce ruwa ya kai a ruwa ya kai aka ce ruwa bai shanye maka wuya ba kana da sauran fata ko ba ka da sauran fata amma a ce ruwa ya shanya kan mutum kogi an fada kogi ruwa ya shanye kan mutum kaga da matsala ko ya shanye wuyan shi to su sai Allah ya sanya wuyan su ya zama wuyan su na da tsawo wannan fassara ta biyu kenan wakila wasu kuma malaman suka ce ma'anahu annahum ru'asa'u su ne za su zama jagorori ranar lahira yadda suka kiran mutane a bauta ma Allah a duniya to sai kuma Allah ya musu sakamako sai ya su zama su ne shugabanni a filin tashin alkiyama wal arabu tasifu as-sadata bi tuli anaq su kuma laraba a adabin su shugaba suna cewa mai tsawon wuya hmm. idan za su siffanta shugaba to suna ce mishi tsawilul unqi طويل العنق سنة تبنتاش سكة شيء سكة كاو سكة كاو بيتي يشبهون سيوفا في صغائنهم وطول أنصية وطول أنصية الأعناق واللمد قال وطول أنصية الأعناق واللمد أوت رواية خميدة الإمام ابن منظور يقع في لسان العرب شي ويشبهون ملوكا ba su yufan ba kaga mulukan suna kama ko suna kamanceceniya da sarakuna ko ta kubba in aka fitar da su aka ci sannan da tsawon wuya da kuma gashi gashin da yake kansu yana da tsawo sannan wuyan suna da tsawo nan sarakuna ake siffantawa to kaga wannan fasara ita ma tana da kyau wakila aka ce aksaru atba'an wasu kuma malaman suka ce a'a masu kiran sallah ladanai a lahira su za su fi yawan mabiya kaga wancan hadisin zai goyi bayansa cewa ba wani wanda zai ji mada sautin mu'azzini yawmal qiyamati illa ata shahidan alaihi ba wani wanda zai ji kiran sallan mai kiran sallah a duniya illa ata yawmal qiyamati shahidan alaihi face sai ya zo masa shaida a gaban Allah ranar gobe alkiyama to kaga wannan fassarar ma tana da kyau eh, wasu kuma malamai kamar ibn al-arabi dai daga cikin manya-manyan malaman lugha shi kuma sai yake cewa ay aksaru a'malan su suka fi yawan aiki su suka fi yawan aiki a rana sai ka kira mutane su biyar su zo su kira su zo su su yi sallah kaga ka tara aiki da yawa ai kuma aiki na gari to duk waɗannan fasahohin an yi su kuma duk wanda ka ɗauka za ta iya ɗauka kowace za ta iya hawa nan ko da aka fassara a nakan ɗin an fassara su da wani abu na suka eh? akwai fassara suka a nan duka fassarorin da malaman nan suka yi fassarori ne na yabo kuma dama mazan sama ya faɗe su ne a matsayin mai yabo Rana eh, yabo ranar gobe Alƙiyama ladanai wuyansu ya fi na kowa tsawo to shi ne fassarorin ga sunan fasahohi na jin wajen kusan shida ko biyar to Allah ya taimake mu wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa ajma'in